sai in kowa ya tallafa islamu yakan iya ci. A wannan watan na Ramadan, daren fikir ta cika shekara takwas tana yaɗa karatuttukan malaman suna sama da ɗari takwas a gida da wajen Najeriya. Tare da karatuttuka sama da dubu ɗari da hamsin, kamar yadda daren fikirin ke girma da bunƙasa, haka ɗawainiyar gudanar da darin fikirin take ƙara tsada wanda daga azumin bara zuwa na bana an kashe sama da miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar duk da wannan maɗuɗan kuɗi da darin fikir ke lasa akwai manya-manyan ayyukan da darin fikirin ke son gudanarwa kama daga buɗe ofishi da samar da kayan aikin zamani da zai tallafa wajen horar da masu amfani da amfana da ita darin fikirin da kuma tallafawa wajen saka karatu a darin fikirin har ila yau darin fikirin na son bunƙasa ayyukanta wajen sanya bidiyo da ma dai wasu tsare-tsare kala-kala wanda zai ciyar da addini gaba don haka ne ake sanar da yan uwa musulmai da taimaka don ɗorewar wannan gagarumin aikin da ke gabanmu tun da dai kowa ya sani yatsa ɗaya a bankin taliya domin tallafawa darul fikiri za ka iya danna donate button da ke mobile app din darul fikirin wato darul fikiri pro ko kuma a shafin darulfikiri.com za ka iya biya da katin banki ko transfer ko kuma ussd ko paga ko kuma e-naira don sauwakawa kuma da wanda suke da kashi za su iya turawa ta pos a asusun darul fikiri da ke money point microfinance bank ta lamba account kamar haka takwas biyu hudu biyar tara biyu bakwai bakwai biyar biyu. Domin ƙarin bayani a iya kiran wannan lamba kamar haka sifili tara ɗaya shida bakwai shida hudu uku shida biyu shida yaron sikiri ta kuci domin yaɗa suna. Da abin hawa kafin baɗi ta tsofar da shi wancan kuwa Allah na ta ninkawa tun sanda ka ba da shi kuma Allah mai maka jinjina ka sa musulunci ya yi gaba.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 واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله ذا مطورة أكن درسمنا تفسير القرآن من جرمى أتكون سورة الزمر كانتم منجية mun yi bayani game da abin da ya shafi الله kira da Allah subhanahu ta'ala ya yi ga bayinsa waɗanda suke ɓarna a rayuwarsu cewa su tuba su koma zuwa ga Allah Allah na ya fi laifi baki ɗinsa kar mutum ya yi jinkirin tuba da komawa zuwa ga Allah har a zo a cin shi kar mutum ya yi jinkiri Allah ya bar ƙofar tuba a buɗe matukar mutum bai shiga gargara amma jinkirin tuba cewa zan gyara cewa zan tuba malam ne ahalar ya ce alama ce ta taɓewa alama ce ta shafewar basirar mutum ita rayuwar ba a hannunka take ba balle ka sa lokaci ma wani abun da ya kamata a ce za ka yi musamman tuba musamman tuba baka san yaushe al'amarin Allah zai cin maka baka san yaushe bane inna Allah indahu ilmu sa'a وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير إن الله عنده علم الساعة الله كأي ya kaɗaita da ilimin tashin alkiyama yaushe za a yi tashin alkiyama mala'ika israfil wadda shi zai busa ƙahon da za a yi tashin duniya shi ma bai san yaushe za a yi tashin duniya ba mala'ika jibril ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mal mas'ulu an haɗi a alamannin sa'i allah shi kaɗai ya kaɗaita da yaushe za a yi tashin duniya wa yunazzilul gaisa sannan Allah shi kai ke da cikakken ilimi akan ruwan sama saukarsa da duk abin da ya shafi shi ba a gina shi a kan alamu ko hasashe ba shi yake saukar da ruwan sama idan yau za a yi ruwa lita nawa zai zuba a garin nan Allah ya ce shi kaɗai ya sani masu hasashe su ma za su iya faɗan lita na wani idan aka yi ruwan lita nawa za a tsari a yi amfani da shi lita nawa zai sauka a ƙasa Allah ya ne kaɗai na sani wadda aka tsarar lita nawa za a sha lita nawa za a yi wanka da shi Allah ya ne kaɗai na sani wadda aka tsarar lita nawa za a yi abinci da shi lita nawa za a yi wanki da wanke-wanke da shi Allah ya ce ni kaɗai na sai akwai wadda isa ya faɗi haka wa ya'lamu ma fil arham Allah shi kaɗai yake da sani ilimi game da jaririn da yake cikin cikin mahaifiyarsa ba ana maganar namiji ko mace ba a namiji ko mace ko likita bai iya ganowa ba annabi ya ce randa ciki ya cika wata hudu a cikin mahaifiyarsa Allah kan turo mala'ikan da aka wakilta a kan mahaifa zai zo kan jaririn ce ya ubangiji wannan yaro namiji ne ko mace Allah ya ce mishi namiji ne ko mace ce arzikinsa Allah ya ce rubuta mishi biliyan kaza ajalinsa Allah ce rubuta shekara kaza shaƙi ne nagartacce ne ko na banza ne duka a rubuta kaga kenan ko da ba a iya gano ɗa namiji ne ko mace ta hanyar skynet ai shi mala'ikan ya san namiji ne ko mace to ba maganar namiji ko mace ba shi ɗan shi ɗan shi wane ɗan kasuwa ne ɗan siyasa ne lattara ne manomi mai kiwo ne barawo ne akwai asibitin da za a je a yi scanning a gane wannan shi yaron a ina zai yi primararsa a ina zai yi secondary school dinsa, zai yi jami'a ko ba zai yi ba nan ma idan an je th za a gane Allah ya ce to ni na kaɗaita da wannan ilimin yanzu yadda muke nan wane ne lokacin da mamansa ta haife shi ta yi tunanin haka zai zama babu jama'a mun fahimta Allah shi kai yake da wannan ilimi wa ma tadari nafsun ma za ta gadan Allah ce ba wata rai da ta sani me za ta yi gobe ma'ana me gobe zai faru da ita akwai wanda sani gobe war haka gaya mana me za ka yi mi zai faru sai Allah sai Allah wa ma nafsun bi ayi ardin tamut Allah ce kuma ba wata rai da ta san a wani gari za ta mutu ko akwai a wajen ajalin nan Allah kan rubuta wa mutum za a karɓi ransa ne tsakanin bauchi da alƙalai sai ka samu yana rayuwa ne a kano ko a kaduna ko a wani go idan ajalin ya zo sai ya biyo hanya sai a je a rika da shi a wannan wajen ashe yaushe mutum zai mutu a ina zai mutu ilimi ne da baya sanunsa wadda ya yarda waɗannan gaɓoɓi haka suke ya ce bari ya jinkirta tuba sai lokaci kaza da sai yi ba ba zai yi ba saboda ka mu gaggauta tuba zuwa ga Allah wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun Allah ce ku tuba zuwa ga Allah dukan akan duka laifukan domin ku rabauta to wannan ga mai jin fada mai jin wa'azi mai jin gargadi shi yake aiki da shi sai kaga ya zo ya gama da rayuwar lafiya wadda bai ankara ba sai dai ka je yana cewa da kaza da kaza abinda Allah ya ta ambatawa ke yace da da yayi kaza da kaza da yayi kaza da kaza da yayi kaza da kaza a lokacin kuma duk wannan da da da da din da zai mishi amfani ba Allah ya samu dace mun kwana ƙarshen aya ta 61 yau insha Allah za mu tashi farkon aya ta 62 Allah ya mana jagora to sai Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim Allah khaliqu kulli shay وهو على كل شيء وكيل الله خالق كل شيء الله شيني محلتين كومي دا كومي وهو على كل شيء وكيل كما الله شيني وكيلي أكن كومي تركش shi ya halicci komai kuma shi yake kula da komai Allah bayi da bukatar idan ya baka wani abu a ce ya cire hannunsa a kan abu zai kula da kai in ya baka ɗan ya kula da ɗan. ran da ɗan baya hannunka yana hannun wani zai ci gaba da kula da shi ya kula da kai ya kula da 'ya'yanka ya kula da dabbobinka ya kula maka da dukiyarka ya kula maka da lafiyarka ya kula maka da duk abin da rayuwarka take bukata Allah khaliqu kulli shay'in Allah shine mahalicin komai komai wallahu khalaqakum wama ta'malun wallahu khalaqakum wama ta'malun Allah yake ni na halice ku da abin da duk kuke aikata wanda ya kera ka kai ka kera mota shi yayi motan ko ba shi ba shi wayarin aka maka aka kunsa maka basira da baiwa kai kai yanzu da wadda ya yi jirgi da wadda ya yi wadda ya yi jirgi wa ya fi burgewa wadda ya wadda haka ne wallahu khalaqa kuma ma ta'malun duk duk abin da kuke a rayuwa Allah ya ce ni ne kaya domin inda ya jaye nashi naka ba zai yi ba kai kuma akwai abin da za jaye a cikin Allah ba zai yi ba shi yasa da yawa mutane mu ba su godiya ma wannan kujera da kake gani a cewa ne shugaban kasa ne ko gwamna ne ita kujerar yana zaune da kanta ne bisa alfarmar Allah inda Allah zai jaye hankalinsa a ce ya tabu za a bar shi akan kujera inda za a ce ya haukace za a bar shi akan kutu yanzu kuma sai maganin neman magani haka ne ko ashe Allah da ya bar shi da ji da gani ya bar shi da hankalinsa duk wadda suka taimaka mishi akan neman kujeran akwai wadda ya taimake shi kaman Allah ya kamata a wajen neman kujeran ya saba ma Allah bai kamata ba والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون والله أخرجكم من بطون أمهاتكم Allah shi ne ya fito da ku daga cikin mahaifanku la ta'lamuna shay'a Allah ba ku san komai wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida ya sanya muku ji ya sanya muku gani ya sanya muku hankali la'allakum tashkurun Allah ce don ku yi godiya ma Allah duk ni'imar da kaga dan adam na da ita ta tsoro ne akan waɗannan ababa uku jin da yake ganin da yake hankali da yake da shi watakil inda makaho ne da ba zai shiga takara ba wataƙil inda kurma ne da ba zai shiga takara ba kuma ko da an samu ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta ce kurame su shiga takaran makafi su shiga takaran amma dai in ba yi da hankali ai ba zai shiga takaran duk wadda ka je ce shi mace iri kaza yake so don yana ji ne ko yana gani ko yana da hankali in ba waɗannan bai isi zaɓi mace ba waɗannan kuma akwai kamfanin da ake ba da su Allah ke ba da su uwa haka kawai take ganin ɗanta shi ma yana kallonta ita ma tana kallonta. haka za ta kira ɗanta ya amsa wajen ji da ɗanta yake ji ba ta da dabara hankalinsa ba ta da hannu a ciki Allah ya ce to duk ni na baku to duk wata ni'ima da Allah ya ba ma bawa ko bawa yake tatsama yana da abu kaza ya ginu ne akan wannan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida wato fa mutum in ba ya kai matuka wajen zama butulu ba bai kamata yi watsi da addini ba bai kamata yi watsi domin watsi da addini watsi da Allah ne watsi da addini watsi da Allah ne mutum in ba ya kai butulu na ƙarshe ba ai bai kamata ya rabu da Allah ba me Allah bai maka ba yi Allah bai maka Allahu khaliqu kulli shay Allah shine mahalicin komai da komai wa huwa ala kulli shay'in wakil kuma shine wakili akan komai da komai idan direba ya tashi bayan yayi lodi idan aka ce Allah ya kiyaye shi ke komai ya yi Allah ya isa ya kiyaye ko bai isa ya isa idan mutum ya yi noma ya shuke gonarsa aka yi addu'a Allah ya sa albarka ya yi ko bai ba duk abin da ka ɗaga rayuwa in ka shigar da Allah cikin abu kowa ko da kowa bai sa hannu ba Allah ya wadata الله يا مجد لهم قاليد السماوات والأرض مبوئي لهم قاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون لهم مقاليد السماوات والأرض مبوئي نتسكو كم سميدك سي دوكنا غريش شيكا أنسا duk abin da ake so a buɗe Allah ya ce din yana waje ba wadda sai buɗe in ba Allah ne ya buɗe ba in Allah ya rufe ba wadda sai buɗe in ya buɗe ba wadda ya ya rufe domin ci din yana hannun wato addini da daɗi rike Allah abun da daɗi in ka rike shi to shine mai komai lagu makalidin samawati wal ardi mabudai na taskocin sammai da kasai Allah ya ce na ga Allah shi kadai lafiya ne yana wajensa arziki ne yana wajensa komai taskar abin wa in min shay'in illa kaza khaza'inuhu Allah yake wa in min shay'in ai wa ma min shay'in illa inda na kazainuhu Allah yake ba wani abu ko menene wannan abu ko yi wannan abu illa inda na kazainuhu ba ce taskar abun tana wajen wa ma nunzilu illa bi qadarin ma'lum Allah yake ba mu sassaukar da shi mabayi sai gurgudo sananne wanda shi ne maslaha mabayi Allah ke taskar komi roba-roba Allah ke duk taskar na wajenmu manyan jifa-jifan nan Allah ke taskar na wajenmu kudi Allah ke taskar na wajenmu komai wa in min shay'in wa in min shay'in illa inda na ka zakinu duk abin da kake nema Allah ke taskar na gunmu a nan kuma yace mabuɗin na hannunmu akwai da sai buɗe maka shi ma da zai iya buɗe wa kansa wato ka dubi yadda Allah yake banci komai gare shi yake banci komai gare shi wani a shimfiɗa mishi arziki wani arzikin san inda za a ce kashe arzikin kashe kuɗinka ko a kashe ka shi ma bai san me ya zai iya kashe kuɗin ba shi yasa wanda Allah ya yi shi baiwa na arziki na dukiya ya samu dama Allah ya samu dama irin damar da ba kowa yake samun ta idan ka duba in al'amarin addini ne duk inda Allah ya zo magana hidima wa addini da dukiya yake farawa kafin wa kai jama'a mun fahimta hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون Allah ya ce, “Ya ayyuhar labina amanu ya fi waɗanda suka yi imani da Allah, hal a dullukun alati jaratin tunjikun azabin alim. Allah ya ce, “Bana nuna muku wata kasuwanci ba, wadda in kun riƙe ta, za ta tsira tas da ku daga azaba mai ragadi kamar bayi sun ce Allah nuna mana yace nuna billahi ku yi imani da Allah nuna billahi wa rasulihi ku yi imani da manzonsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na fi sabilillahi ku yi jihadi ku tashi ku yi aiki don ci gaban addini sai ce bi amwalikum wa amfusikum da dukiyar ku sai ce da kanku ita dukiya in tana nan ko baka je aikin ba zai yiwu amma akwai aikin da ko kana nan ba zai yiwu ba in ba dukiya wadda Allah ya bashi wannan dama yayi amfani da dama ka dubi yanzu rayuwar da muke ciki a cikin Ramadan ka dubi irin halin da mutane suke ciki eh irin halin da mutane suke ciki kuma wato buɗi ne Allah subhanahu wata'ala yake buɗa wadda ya gada in shiraku sada wato ya gano hakikanin abu wato man kafin ka samu wani aiki da mutum zai yi ya isa zuwa gun wadda shi ya yi aiki da dukiya Allah sai ya kai ka jima kana fafatawa jama'an gani idan wani ya ce da dukiya zai yi aiki kai kuma da jiki za ka yi aiki za ka jima kana fafatawa kafin ka iso shi ba mun karanta hadisin bukari zahaba ahalur turi bil ujuba sahabbai masu kuɗinsu da wadda ba su da dukiya wadda ba su da shi suka ce masu kuɗinmu sun wuce sun tafi da lada sun bar mu sun kwashe ladar da ke mu sun bar mu annabi yace to bari in gaya muku abubuwan da in kun yi da ku wanda ya wuce ku ku kuma na bayan ku ba zai ku ba yace musu tasbihi sadaka ne tahlili sadaka ne takbiri sadaka ne tahmidi sadaka ne dauke abin da zai cutar akan hanya sadaka ne annabi ya gaggaya musu abubuwa da yawa masu kuɗin da suka ji sai suka fara suka sake dawowa annabi yace ku yi hakuri zalika fadlullahi yutihi man yasha mun karanta hadisi a nan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani mutum ya zo ya tambaye shi ya ce mishi ya rasulallah ayyun nasi ahabbu Allah wa ayyul a'mali ahabbu Allah yace tambaya ta ita ce a cikin mutane a cikin mutane wa yafi soyuwa a wajen Allah wa Allah yafi so a cikin mutane a tsakanin muminai tsakanin musulmai wa Allah ya fi ƙauna a cikin ayyuka kuma da bayi suke yi wani aiki Allah ya fi so fakada sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce a habbun nasu ilallahi an fa'uhun nasu, mafi soyuwan mutum abin Allah wadda ya fi amfanar da mutane jama'an tambayar da mutumin ya ma annabi a cikin mutane wa Allah ya fi so annabi ya ce wadda ya fi amfanan mutane jama'a mutum ta kun ji ya ce wadda ya fi iyamun laili wadda ya fi kaza wadda ya fi kaza wadda ya fi kaza a cikin mutane wa Allah ya fi so ya ce wadda ya fi amfanar da mutane wa ahabbul a'mali ila Allah mafi soyuwan aiki kuma a gun Allah sururun tudkiruhu ala muslim annabi yace shine ka shigar da farin ciki ga wani musulmi aiki kai aiki da Allah ya fi so ya ga aikin shine ya ga ka ma wani musulmi yana zaune yanzu ka sa shi farin ciki au takshifa an hukurba ko ka yaye mishi wata damuwa da ta dame shi wani matarsa za a yi wa aiki ko waɗansa za a yi wa aiki sun nemi hanyar da za a yi aikin sama da ƙasa sun rasa ana neman dubu ɗari biyu dubu ɗari uku miliyan ɗaya miliyan biyu miliyan uku sai ka je ka biya ka ce an annabi ce ba abin da Allah ya fi so ya gani inda ya aikin alkhairi ne kamar haka autar ɗabiya an hudaina ko kuma ka biya mishi bashi bashi ne ya gallabe shi baya zaune lafiya in ya farka a bacci da bashin yake tashi ka je ka biya mishi au tsoro da anhu ju'an annabi yace ko kuma ka kori yunwa gaba da abinci ne bayan da shi yadda yanzu muke dab da shiga lokacin shan ruwan nan akwai wadda yanzu haka da shi da yaransa ba su da abin da su ci ka je ka ba su abinci in dai aiki ne da Allah ya fi so annabi ya ce to waɗannan ayyukan su Allah ya fi so to yanzu waɗannan duba aikin masu hali ba haka kaso mafi yawa na ayyukan duk na masu hali to lokacin da Allah ya buɗe maka wata taska ka wadatu ka yi amfani da dama kuma hatta ayyuka da za a je a yi awu a ranar alkiyama kaga sadaka kaga taimakon nan malam zai kare abubuwa da yawa eh, akwai wani asali asali ne ingantacce abu musa al'ash'ari abu musa al'ash'ari lokacin da ajali ya cin mishi jiki ya yi nauyi ya tara 'ya'yansa duka yana musu wasiya yana musu wasiya daga cikin abin da ambata musu sai ya ce musu udkuru sahibin radif ya ce karku manta ku rike ku yi tattuna mutumin nan mai gurasa kanu suka ce wa mana sahibin radif babu wane ne kuma sahibin radif wane ne mai gurasa kanu ya ce kanu rajulu ya ta'abbat fi sau ma'atin saba'ina sana ya ce musu akwai wani mutum kanu ya ta'abbar fi sau yana bautan Allah a can ɗakin bautarsa ya keɓe kansa cikin banu isra'ila abin ya faru ya keɓe kansa daga cikin jama'a ya koma bayan gari ya yi wajen bautarsa ya keɓe yana bauta ma Allah saba'i na sana shekara saba'in ya yi a wannan gun yana bauta ma Allah la yanzu illa fi yawmin wahid bayi shiga gari sai sau ɗaya duk sati duk sati zai shigo gari ya ɗan sayi sabulunsa omonsa ɗan abincinsa in ya gama sai ya haura ya koma shekara saba'in iya abin da yake yin bautan Allah ko abokin hira bayi da shi yau تصب الشيطان في أنه إمرأة النبي يتي وترن يا شبوب سي شيطان يرورا مشي شأور وتمات دي كنتا دككم الأمر يشفي رجل كان شي فكان معه سبعة أيام sai da ya yi kwana bakwai a gidanta suna zina sun makushi gida uku, bayan kwana bakwai innan sai aka yaye mishi yanar da ta lullube shi sai ya yi kamar ya farka daga bacci yanzu ni ne na kirgina ni ne na samu kaina a wannan hali ya shiga mummunan nadama da tashin hankali fakar da sa'iban sai ya fita daga gidan a cikin tashin hankali yana mai tuba ma Allah fa kana kullama kafa watan, salla wa sajada idan ya ɗan yi tafiya kamar nan da bakin ƙofar nan sai ya tsaya yayi sallah yayi sujuda ya roƙi Allah idan ya dan matsa gaba ya tsaya ya yi sallah ya yi sujuda ya roki Allah kullama kafa watan sallah wa sajada duk inda ya dan taka sai ya tsaya abun ya yi sallah ya yi sujuda ya yi kuka ya roki Allah fa'awa kullaili ila dukkan alaihi isna kana alaihi isna ashara miskina yana tafiya yana sallah yana sallah to dare sai ya mishi inda dare ya mishi nan bai juya sai ya ga wani shago inda waɗansu talakawa miskinai suke kwana a ciki su kuma irin waɗanda ba su da galifin nan irin dai wadda a bakin titi inda suka samu su matsale su kwana to sai suka samu wani shago to a shagon suke kwana su goma sha biyu a cikin shagon farama bi nafsihi bainar mai minkum da ya gansu suna kwanci dare ya yi yi shiga tsakanin mutum biyu daga cikin shi ma sai kwanta a nan bakin hanya ashe waɗannan mutane goma sha biyu akwai wani shi kuma mawadaci ya ɗauki nauyin duk dare yakan kawo musu abinci masu yakan kawo musu wannan gurasa ya haɗa musu ya kawo musu ya raba musu tun da yau da gobe ya san su sha biyu ne sha biyu yake kawowa jama'a muna fahimta turan nan sai ga bako ya shigo yana zuwa da daddare ne yana miƙawa yana miƙawa shi ma wannan bawan Allah sai ya karba shi kuma ya ɗauka normal sadaka ce kawai da aka gama rabawa sai ɗaya daga cikin su mutanen sai ce alhaji ni ban samu nawa ba sai ce a ku duba ko dai wani ya karbi guda biyu kowa nashi ɗaiɗaya ne a hannun sai ce kai haƙuri a garin nan ba zan iya ban san inda zan nemo maka gurasa an kawo maka sai ya koma ya yi irin zama na abin tausayin nan wannan baƙo wannan mai laifi da ya fito daga gidan tuba fadafa'ahu ila rajul allazi turik sai ya ɗauki nashi gurasa sai ni miƙa wannan shiga ce mishi gashi ka ci fa asbaha taqibu mulika gari na wayewa aka samu ya mutu shi shi wannan mai laifi yana mutuwa ayyukan da ya aikata a duniya Allah sai ce a auna su fa wusinati sab'una sana bi sab'il layali faraja hati saba'ul layali da aka ɗauki bautarsa ta shekara saba'in ɗin nan aka ɗora a skeli aka ɗauki zinan kwana bakwai aka ɗora a wannan gefen sai zinan ya ja ibadar shekara saba'in zina da Allah ya ce in mutum ya taɓa aure a kashe shi taimakonsa aka yi wallahi wallahi taimakonsa aka yi shekara saba'in ba kai ne bautan shekara ishirin da uku ko ishirin da hudu ko kuma kana yin su ne sama-sama shi shekara saba'in ya yi yana bauta ma Allah da aka ɗora bautan shekara saba'in ɗin a skelin nan aka ɗora zinansa na kwana bakwai sai ga zinan kwana bakwai ɗin ya kifar da bautan shekara saba'in ɗin. wuzinati saba'ul layali birrafi sai Allah ya to a auna zinan kwana bakwai din da wannan gurasan da ya ba ma wancan farajhas arrafi sai ga gurasan ta jajinan kwana bakwai farajhar rajif da aka haɗa kuma zinan da wannan gurasan sai ga gurasar ta ja zinan kwana bakwai in ya tsira jama'a mun fahimta to wannan gurasan fa ba na shi bane kun gani ba shi ya kawo ba shi ma an taimake shi ne ya taimaki wani ya tsira to ina shi kuma mai kawo gurasan kullum don Allah jama'a ku kalli wannan abu uskuru sahibar rajib abu musa al'ashari ce mai ayansa kar ku manta da wannan kisan ma'ana kar ku manta da taimakon jama'a rigima da yawa da mutum zai tafi da shi wannan taimako da kada kake yi ko sadakoki sai ka samu nasa. jama'a mun kai to shi gurasa yake bayar kuma mutane ne ɗaiɗaiku da in ya ba su za su zauna su ci idan mudin shinkafa uku yau ka ba ma wani in a gidansa su goma da su ci haka ne ku ba da wannan gurasa da ya bayar kuma ku duba yadda ya tsallake rijiya da baya a faddaren da zai mutu yanzu inda da wancan ibadan da wannan zinan ya tafi ai da an samu matsala to Allah sai ya saka mishi saboda tubarsa da komawarsa zuwa ga Allah Allah sai ne koma ta arziki haka annabi ya ce idan Allah na nufin bawansa da alkhairi sai ya shirya mishi aikin alkhairi gabanin ya mutu amin jama'a muna fahimta duk wannan jan hankali ga wanda Allah ya bashi dama in ka yi amfani da damar za ka ji daɗi in ka ki kuma za ka tafi ka bari a raba gado za ka tafi ka bari a raba gado masallacin da kai da ka gina a zo sai an yi mitin wai za a gina maka masallaci kai da kudinka haka ne ko ba haka ba haka ne idan ka mutu kan ba sai dai a zo a haɗu da family ana cewa to a gina mai masallaci ba to me yasa ba za ka cire kudinka ka gina ba in ka gina kudin karewa zai kuma yanzu ajiye su da lallaba su da kake shi ya ajiye maka su ba shi ya ajiye maka su ba lahu makalidu samawati wal ardi mabudai na taskokin sammai da kansai, na ga Allah shi kaɗai wallazi na kafaru bi ayatin lahi waɗanda suka kafirce ma ayoyin Allah ula'ika humul kafirun Allah ce waɗannan su ne asara su suka yi asara wanda ya kafirce ma Allah ya yi asara waɗanda suka kafirce ma ayoyin Allah Allah ce su ne asalin asara sai Allah ya ce. Kul Allah ya ce ka ce, a fagairar lahi ta muruni a abudu ayyuhal jahilun yanzu wani Allah kuke murtana da na bautawa ya kuwa waye? Duwar da ya kira yi ka zuwa gabautan wani Allah wawa ne. bai san Allah ba ne a fagairar lahi ta amuruni a abudu ayyuhal jahilu ayyuhal jahilu ya ce yanzu wani Allah kuke umurta ta da na bautawa ya ku jahilu. Aka wannan rajulun mu'minin min ali fir'aun ya gaya wa fir'auna da mutanensa yace yaya ina kiran ku zuwa ga tauhidi kuna kirana in zo mu shirka wa Allah ويا قوم ما أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المفرجين هم أصحاب النار يا قومي يا قومتانينا ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار من كي غريكم mali ad'ukum ilan najati ko wata da unani ilan nar yaya ina kiranku zuwa ga tsira kuna kira na zuwa ga kafirci ina kiranku ku zo mu tsira kuna kira na in zo mu shiga wuta mali ad'ukum ilan najati Wata da unani ilan nar wannan rajulun mu'minin min ali fir'aun yace yaya ina kiranku ku zo mu tsira ko kuma kuna cewa in zo mu shiga wuta tad'unani li akfura billahi wa ushrika bihi ma laysa li bihi ilmun kuna kira na in zo mu yi kafirci ma Allah li billahi in kafirce ma Allah wa ushrika bihi in yi shirka ma Allah ma li bihi ilm wadda bani da ilimi akai tad'unani li akfura billahi wa ushrika bihi ma laysa li bihi ilmun abinda bani da ilimi akai wa ana ad'ukum ila al-aziz al-ghafar ni kuma ina kiran ku zuwa ga mabuwayi mai yawan gafara ina ta ku zo a gafarta mana kuna cewa in zo mu haɗu mu shi da wuta yace me ke faruwa la jarama annama ni ilayhi yace ba makawa tabbas abinda kuke kira na zuwa gare shi laisa lahu da'watun fi dunya wala fil akhirah bai da amfani a duniya ko a lahira kun ga wanda ya san tauhidi kenan wa anna maraddana ila Allah duka makomar mu zuwa ga Allah ne wa annal musrifina hum ashabun nar mabarnata sune yan wuta yace musu fasatakuruna ma aqulu lakum wa usawwidu amri الله بصير بالعباد فستذكرون ما أقول لكم يتي da sannu za ku tuna duk abin da nake gaya muku sun tuna ko ba su tuna ba sun tuna Allah ya bada labari bayan mutuwar Fir'auna da jama'arsa duk safiya da marece ana babbaka su a kabari kafin tashin kiyama duk safiya da marece sun tuna ko ba su tuna ba haka yake musu fa satazkuruna ma aqulu lakum wa ufawwidu amri ila Allah yace ni ina mai tawwala al'amari na zuwa ga Allah inna Allah basirun bil ibad Allah yana ganin bayan Allah sai ya ce ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين ولقد أوهي إليك الله يتي حقيقة مني وحي زوا غريك وإلى الذين من قبلك كما مني وحي زوا غوطن دسك زوكا فينك لئن أشركت الله يتي إذن كي شركة ليحبط أن عملك أيكا كداس آتي wala takunanna min al-khasirin kuma zaka zama daga cikin wanda suka yi asara Allah ya san manzon Allah ba zai shirka ba to ana jan kunne na ne ana jan kunnenka labarin sai ya faro daga kan manzon Allah dan ka san bada a tsallake kowa duk wanda yayi wa Allah tarayya ya halaka ya lalace wani kada ohiye ilaika haƙiƙa mun yi wahayi zuwa gare ka kai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa kuma mun yi wahayi wa annabawa da manzanni da al'ummomin da suka zo kafin ka duka mun musu wahayi la in asharaka in kai shirka cewa duk wanda yayi shirka da Allah la yahbatanna amaluka aikin ka zai dace wala takunanna min al-kafirin zaka zama daga cikin kafirai shi fa Allah a bangaren shirka ba ta sauki in dai tarayya ne in dai tarayya ne babu ai mun karanta a karatunmu na baya misalin da ya bamu a kanmu na bamu sun shirka haka ne ko ba ta ba mutum yana dan sai da kayan za wani na zuwa gefen su shi ma ya fara sai da kayan miya sai kaga yana dan sheka eh, yana shan kanshi wai bayi so Allah ke to ni ne da kamu ina bayarwa ka ce wani ma yana bayarwa wannan yana ɗan ɗinkinsa daga inda wani ma ya zo ya buɗe shagon ɗinki kusa da shi sai ka yana ɗan ɗaura fiska Allah ki to abinda ba ka so ni shi za ka ba in ka ga mutum ya shiga gida na ta kawo yankin duba ita ce <laughs> yana ta binciken wayan matarsa ba ita ce ta motsa ba to abinda ba ka so ita kuma yana waya tana dan makale tana ji ba wannan abin bane abin baki so shi zaki ma ubangiji Allah ce waye yadda a cikin ku a mai kishiya babu Allah ce to don me da ku ka duba ina jin suratul an'am ne bai jero annabawa yace walau ashra wa نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون جنسكم وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا كلهم فضلنا على الآن فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون دك وأنن أن ده من أن الله وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجد المسلمين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس وكلا فضلنا على العالمين وإسماعيل وليسع ويونس ولوطا وكلا من الصالحين فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واتبيناهم وهديناهم إلى صراط المستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ولو أشركوا الله يقول دكيا سنن إن ذا شركة لحبط عنهم ما كانوا يعملون da duk aikin da suka yi a matsayinsu na annabawa da manzanni Allah ce da ya zama aikin banza to akwai wani farar hula da zai yi Allah ya bashi akwai wani shehi da zai abin shi akwai wani waliyi da zai abin shi ya ga bata ma lokaci ka riƙe sunna kawai Allah ya ce la'in a asharakta la yahbatanna amaluka wala takunanna minal kafirin balillaha fa'bud Allah ya ce bari bauta ma Allah shi kadai wa kun mina shakirin ka zan daga cikin masu godiya ma Allah sai Allah ya ce وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون الله يتي وما قدر الله حق قدره بس جرم مع الله بس سنشنكر الله الله يتي بس قيمر الله wa ma qadarullaha ƙadiri, ba basu girmama Allah sun bashi ikon sa bisa cancantar sa ba jama'a mun fahimta duk wanda yazo yake jingina ma Allah abokin tarayya ya girmama Allah ya ba ma Allah hakkinsa bai mutunta Allah ba bai girmama Allah ba bai yi abin da ya zace cikin hakkin ubangijinsa ba wa ma qadarullaha haqqa qadrihi Allah ce ba su girmama Allah girman da Allah ya cancanta ba sun tauye haƙƙin Allah wal ardu jami'an qabadatuhu yawm al qiyama duniya duka ƙasa dukanta kuma damƙa ce ta Allah ranar alkiyama akwai da ya sai damƙe ta bayan shi wasu mawatu matsuyatun da yamini sammai duka zai naɗe su da hannunsa na dama annabi ya ce kuma wakilta ya zai yaminun kuma dukkan hannayensa dama ne ba irin naka ba abinda wannan hannun zai yi wannan ba zai iya ba a hadisi annabi ya ce ya ƙarbidullahu al'arba yawmal qiyama wa yatwi as-sama'a bi yaminihi thumma yaqulu ana al-maliku aina mulukul ardi Allah zai damke duniya da mukaɗa baki ɗayanta ya naɗe sama duka da hannunsa na dama sai ce ni ne mai mulki ina masu mulkin duniya <laughs> limanin mulkur <laughs> akwai da ya sai amsa mai mulkin duniya ya ga mulki na gaskiya da gaskiya ya ga mulki na gaskiya da gaskiya a suratu gafir tambaya zai yi akwai wani mai mulki yau na شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار يومهم بارزون دك باي الله زي سأتدو رسول فيلي كوا أنا غنيش daga inda kake kana hangen kowa kowa yana ka. wani irin sahu za a buga a filin alfiyama ba dama wani ya kare wani wai a ce wani shi ba a gan shi ba barizun la yaqba ba alallahi min shay ba wadda zai koyi ma Allah daga cikinsu. Limanin limanil mulku yau, Allah zai ce mulki na ga waye a yau shi sa ake ta ai maliki yau mai mulkin ranar sakamako saboda a duniya ya kasa mulkin ya danka na waɗansu sassa a hannun waɗansu bayi ta inda zai ce a yi shara'a a gun gwamnonin sai ba za a yi shari'a ba jama'a mun fahimta za a ɗauki mulkin gidanka a danka a hannunka matarka ta sa hijabi za ka yi ba za ta sa hijabi ba to amma a lahira kai kanka ba ka da iko da kanka ba ma waɗanda kake mulkansu Allah zai ce mulki na waye a yau za a yi tsit <laughs> ah, waje ya yi waje waje ya yi waje akwai da ya sai amsa <laughs> ba wanda ya isa ya amsa e mai mulkin gaskiya kenan malikul haq mulki na gaskiya da gaskiya Allah ya samu dace Allah ya ce subhanahu wata'ala amma yushrikun sarki ya tabbata ga Allah subhanahu wata'ala sarki da daukaka sun tabbata ga Allah amma yushrikun daga abinda mushrikai suke ma Allah tarayya ɗaya daga cikin abun da wannan aya ta isar na saƙo shine tabbatar ma Allah subhanahu wa ta'ala sifofinsa ba tare da kwatantawa da siffar wani halitta Allah yana da hannu yana da hannu wasu mawati matsuyatun biyamini ka tabbatar ma Allah abinda ya tabbatar ma kansa ka tabbatar ma Allah abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tabbatar mishi ba tare da kai tawilin abun ka ce ai ba kaza ake nufi ba kaza ake nufi ba tare da kayi tashbihi ba ka kwatanta wannan abun da na wani daga cikin halittu ko kuma kayi tamsili a'a ka tabbatar da shi a yadda yake kuma hakikar sarki ya tabbata da Allah to jama'a sai mu kwana sai kuma gobe idan Allah ya kai mu sai mu tsora kalla subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ka astaghfiruka wa atubu